أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شابير دوتن ذو القادة هجر منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لبودا لدري خدود أربعين دوكو wanda ya daidai da sha biyar ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin ƙarfin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan wato talatin wasu tuna kissa min zuwa zalimin wanda muna cikin nan ba ta sha biyar ko ko sha hudu sha hudu ko sha biyar wadda aka yi magana kan wato sahibul jannatai ne shan mata sha biyar kenan mun yi magana ko an yi bayani akan abubuwan da suka faru na cewa lallai wannan duniya ba ita ce take da tabbas ba saboda in an ba mutum haka eh, saboda haka in an ba mutum ita kada ya dauka cewa shi Allah ya zaba akan wasu ga wannan an bashi ita abun ban mamaki amma kuma ga karshen al'amari yau za mu yi karshen kusan shine nuzulul azab lokacin da azaba ta sauka bayan wancan dan uwa na shi yayi mashi gargadi abokin hudan shi ya ce mashi kada ka damu kada ka rubu da wannan wasu wasu ga wurin mashafi na ɗari da hudu ne saboda haka shi ne zul azab ƙala ta'ala wa uhita bi samarihi haka aka kewaye shi ai a hauta biha azabullah haka aka kewaye wannan kayan marmarin duk wannan dukiyar tashi wanda ya mallaka da kayan marmarin da waɗannan kuɗi da aka ce ya mallaka haka Allah ta ko ta alai kewaye wannan abu da azaba min kulli biha ta kowane bangare Allah ka tsare daga nan shi kenan shi yasa kullum muke maimaita miraran wa tikraran in kaga kana murna Allah ne so in Allah bai so ba yanzu nan zaka ga mai dariya ya koma kuka hu huwa adahaka wa abaka Allah shi ke sa dariya shi ke sa kuka yanzu in ya so sai a ga kana ta murna in ya ga dama ɗan lokaci kaɗan sai a ga kamar ba kai ne ɗazu kake murna ba saboda ta al'amura hannun Allah suke mutum ya sallama ma Allah ta wa ta'ala kada mutum ya rudu da wani abu idan ya gan shi a duniyan nan ko dan an ɗaga shi saboda matsayi ko saboda wani abu na duniya yanzu yanzu nan Allah ya ga dama sai ya kwace shi ko ya kwace shi kai tsaye in mulki ne a sauke ka ko kuma a kwace shi a kai kai ce in dukiya ce a turo ma wata masifar da za ka yi ta sa dukiya ciki sai ta kare kaga kaman baka taba rike ta wada an taba yi kuma qultu subhanallah كانت النخيل هي التي تحيط بها min bi min من ذي قبل da sune suka kewaye gonan nan gabanin wannan fasara al-azabu badalan min dan haka yin sai azaba ta koma ta kewaye gona gaba daya ahatatil baqiya badalan min an-ni'ma ta kewaye duka sauran gonan nan gaba daya maimakon ni'ima yanzu azaba ce me yasa haka aka ce zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim domin Allah tabaraka wa ta'ala lam yaku ai dalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'ma Allah bai kasance yana canza wata ni'ima ba an'amaha ala qaumin wanda ya ni'imta wasu mutane da ita haka kawai Allah baya kwace ni'ima haka kawai ba wani dalili hatta yi ghayyaru ma bi anfusihim har sai mutane ya zama su suka canza ma abin da kawunan su su suka yi wani dalili saboda haka ni'ima ta ta koma ta zama azaba in ba haka ba Allah bayan yin haka wa fi musnad ahmad an annabi sallallahu alaihi wa sallam an samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa innal abda la yuhramu ar-rizqa bi dhanbin yusibuhu ku ji wannan magana tana da gaya a ahammiya mu lura da ita lallai bawa ko ko baiwa bawa da baiwa duk sun shiga nan ismul jinsi ne an ce ab baiwa ma na ciki lallai bawa akan haramta mai arziki ya zama na komi ya damalmale komi ya lalace duk abin da mutum ya taba ya lalace duk abin da ya kulla ya kwanci da zambi yosebuhu saboda zunubin da yake yi Idan mutum yana yawan zunubi to kuma wannan ma fa an mai wa'azi ne wani daga nan Allah ya taimake shi sai ya shiru sai ya nadama ya gano tun da komai ya ki tafiya daidai lalle akwai abin da ya ma Allah to wani shi in ba ya sa'a ba sai ya zama ba arzikin kuma yana ƙara durmiya tunda mutum zai zo sanadiyan kawai dan wani abu da yake sa rai abun takaici abun bakin ciki mutum yana zuwa makaranta wai kawai daga an canza mai wurin aiki daga nan zuwa nan kawai sai koma ya fara shirka ko mutum yana karatu yana abin nan ba dan mutum yana gani a ganinsa akwai wata rana wani haka aka yi mai canjin wani aiki daga fa wata ma'aikata aka dauka kuma duka ma'aikatan ne a'a yana cikin tukunya aka dawo da shi gefe aka ce tsaya nan a rika samma a faranti da ya ga haka ya ce ya za a ciro shi daga tukunya wallahi ga asad din da ya sayar da guda ɗaya ya sayar ya ba aikin ya isa ya ci gaba da rayuwa amma ya dinga sai da wasu manya-manyan abin da ya mallaka wai shi dole sai an maida shi cikin tukunyar can mhm. kuma wanda ya gane ya gane to wallahi ina gaya maku abin nan da cikin kaddarorin da ya dinga sai da yana ba malamai wai su aiki da guda ɗaya ya sayar ya daina aikin kwata-kwata ta isa ya jari kai ya zauna ma ya ta kashewa kada ma ya juya su ya zauna ya kashe ya kashe ya kashe tun da ciki akwai na miliyan arba'in akwai na yanzu ya zuba miliyan arba'in kawai dinga cefa ne ba za su daɗe ba in suka ƙare ƙara sai da wani ƙaddara ma ba zai yi ba na? ban ji ba ya yi sosai to to ka gani mutum ya haura shekara to sauran shekara na yanzu mutum yana da shekara sittin yana da wajen miliyan ɗari nawa misali ya ƙaddara ba zai juya su ba kawai ya dinga sayan kayan abinci yana ajiya gida yana ci yana zaman shi to na? tun da cuta ne wannan matsalan ko? ah a yanzu ba mu magana yanzu matsayin muke kallo ai duk wannan aka bi mu ba wanda zai sha aka diddike aka bi mu ɗai ɗai ɗai nan ba wanda zai sha dai wannan za a kalla kai dai kawai a yi a sama sama tunda ai kakan ga mutum din da wata kaddarar da kai ka san cewa baya aikin ina ruwan to yanzu nan ba ruwanka a shi kenan sai kai shuru ba amma tunda ka gan shi da ita ai sai ka ce mai rike wannan misali ba za ka ce ina ya samu ba ba mu dawo da ikon tambayar mutum haka nan ba ka ce tambayar dan adam irin wannan abin da ya bayyana gare ka zahiri ka faɗi wanda bai bayyana ba ka ba mutum da Allah shikenan amma mahallin shahid shine zaka ga yanzu wani mutum fa matsayi yake da shi wani ba kuɗi yake nema ba yana da kuɗi to an aka sa mai masifar son mulki kuma sai ya dinga ɗiba kuɗin kuma yana shirka shi abin da yake so sai ya yi wancan matsayin nan da abin nan dinnan ko matsayin nan iyakarta kawai ya je a faɗi sunan shi a wurin kun kuɗi ne shi da kanshi zai ce shi ba kuɗi yake nema ba in dai dan kuɗi ne yana da abin da ya san ba zai iya kashe hajji ko shi ba su iya kashe su to me kai mutum shirka dan neman kuma wani abu daga nan in ban da abun nan ba to haka ɗabi'ar ɗan adam take in ya samu wannan wannan yake so in ya samu wannan wannan yake so to daga wurin aiki an canza ma wurin aiki an ce ka koma daga nan zuwa can ko wurin aikin nan da inda yake ma'aikata nnpc wani shi wanda muke faɗin yake aiki na farko to nnpc da an ɗauke ka an maida ka wani wuri an maida ka wani wuri albashin ne ya canza malam malam wanda ku ne wajen yanzu mutum yana yanar fisin aka mai transfer aka mai da shi wani wuri daga nan sai a datsa alwashin shi a ta mai da shi gombe kuma mai da shi a wani wuri ba albashin na nan ba to kuma wata ila wata ran sai ya dawo da nawa ka bayar ka zo nan to amma mutumin nan da ya dinga kwasa kuɗi yana kashewa yana yana neman wai shi sai a dawo to haka za ka ga mutane da yawa mutum sai ya zo basirar shi sai ta so shi yau ka yi abin da zai sa ku kalli fa shirkan nan ku gane shirkan nan tana da matukar masifa ita ce fa kaɗai laifin da aka ce in mutum ya haɗu da Allah da ita Allah ba zai gafarta masa ba kwata-kwata sai in ya tuba in dai mutum ya mutu yana shirka ya shiga uku duk sauran laifuka in ya ga dama zai iya ma rufe asiri ba amma gane kayi ba tsakanin kai da shi amma wallahi ban da shirka kaga mutum ya mutu yana shirka ya bani amma wani saboda wannan abin sai koma har shirkan nan ya yi ta wai saboda kawai wani abu ya samu canji na rayuwa kan mutum yana zuwa makaranta yana ka ana karatu duk karatu ya gita da kai kamar da gaske ashe gwangwa drone ne kake gaya karatu in ka taba ka ji gwam ashe ba komai ciki kawai kana koya ma drone karatu in gwangwa za shi ka ji kara gwararam ashe empty a banza kawai saboda abin nan Allah ka ba mu mafita mutum fa in yayi shirka shine abin da ake ce ma gaba ɗaya ƙarshen asara na gaya maku shirka fa kamar bulldozer ce ta fi bulldozer banna ka yi aiki shekara 60 kana aiki duk aikin da ka sani yana ciki mutum ya yi azumi watakila so kaza wani ya yi so 45 ko so 50 ma don wani tun yana shekara goma yana azumi amina da 'yan yara yanzu ƙanana shekara goma ka ga wani har yana cikin azumin duka wani fatin yana sannan yake azumin nan in yayi sittin kaga ya shekara hamsin yana azumi duk waɗannan azumin yayi na shekara hamsin wani Allah ya bashi wadata yayi sadaka yayi aikin hajji yayi layya yayi kaza yayi kaza amma wallahi ranar da ya shirka gaba ɗaya duk sai ta rushe aikin nan gaba ɗaya kuma sannan malamai suka tafi aka kai ruwa rana wai to idan yayi shirkan nan sai ya gane shirka ce sai ya dawo su ma ayyukan suna dawowa wani ya ce ba za su dawo ba ko ya dawo sai dai ya sababbi ba za su dawo ba ba za a dawo da su ba ta akwai masifar da ta wuce wannan to kuma mutumin da ya ci shekara 60 yana aiki to yaushe zai samu wasu shekarun kuma da zai dawo kaddara ma zai dawo ya tuban ya sake to zai kara samun wasu shekarun da zai maimaita waɗannan aikin ku duba fa ko hajji daga shekara sai shekara ake yi to mutumin da ya ridda misali kaddara ma ya to in bai ko shekaran ba ta ƙara zagayowa bai koma aikin hajjin ya mutu fa ba hajjin kenan kuma da yayi yanzu su lalace saboda haka muke yayi waɗannan abubuwan shi yasa ake addu'a kullum ka tashi da sa, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana alam wastaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam kai tai kullum kai tai kai tai in ma an zame to yanzu tun ba dai nesa ba ka gyara to balle kuma shirkoki manya manya wanda za su su fitar da mutane da mutum daga addinin ma kwata kwata babban musiba ce da marallahu ta'ala jannatayhi tadmiran Allah tabaraka wa ta'ala ya ruguza gonakin nan nashi guda biyu gaba da rusawa ta ƙarshe walamma zahabal kafiru fi sabah ra'aha wa qad dumirat yayin da wannan kafiri ya zo da daddare aka yi masa mafi yawanci shi yasa kuke ganin aka fi so da daddare mutum ya nemi sasanci da Allah Ta tabaraka wa ta'ala sadda ka kwanta tuba domin baka sani ba ƙarshenta da daddaren nan wagaci ba za ka tashi ba dare shine lokacin canji da shi da yini zai iya yiwuwa ka tashi da safe ba dole ka ga karshen yamma ba zai iya yiwa ka kwanta da daddare ba dole ka gasa abin nan asuba ba shi ya sa ma lokacin ne ake canjin mala'iku Shi ne lokacin tara taradufil mala'ika sannan ne mala'iku ke sauka to shi sa ake maganan askar na safe askar na yamma domin zai iya yiwa ka kwanta a kwanta bacci tare da kai baka tashi ba zai iya yiwa a tashi da kai da safe baka wune ba amurin mumkin nan ake ɗebe mutane to masifa ma yawancinta takan sauka da daddare ne sadda ake bacci ko ake sadda mutane ba su tsammanin ta sai ta zo to idan masifa ta zo da rana wani lokaci akwai tunanin mutane ko akwai yadda za su amma wadda ta taso kana bacci ta tadda ka ya kace ganin za ka yi yanzu ko gobara ce aka yi da daddare ya kace ganin yadda take barna kana kwatanta ta da safe da ta rana wanda mutane na warke to mafi yawancin mutanen da aka halaka su da daddare ake tafowa gab da lokacin da suke ko sun kusa zuwa asuba ko kuma abin nan sai su ji azaba kawai ta zo shi yasa Khalid bin Walid yake cewa su kofar maki ma za su kai na yaki ba zuwa ake da ranar abin nan ba zuwa suke su kwana bakin gari su kwanta idan suka kwanta suka ji kiran sallah gari sun sha in ba su ji kiran sallah ba sai su bulla kawai fasaha sabahul munzari daga nan su diran mutane daidai lokacin asuba sau da haka yawanci da nan so da daddare ka sasanta da Allah ka zo kwanciya ba. tuba anan muka karanta da kuta in mutum ya zo kwanciya ya ce astaghfirullah al'azim alladhi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilayhi ya maimaita so uku idan aka haka za kan kare mai zunuban shi ko da sun kai kumfan teku ko sun kai ganyen itacen duniya ko sun kai kwanakin duniyan ma ita kanta ko zunubin sun kai kwanakin duniya to yanzu kaddara ma ba yanzu ganyen duniyan nan na itace a ce ma mutum zunubin shi ne kuma saboda wannan kalmomin guda uku ka maimaita su uku a ce an gafarta ma wannan zunubin in ba mutum bai da rabo ba mai zai hana kaga wannan mutum yana yi ko kamance wata rana kayi na dama ka ce gaskiyar magana bari kai ya mun laili ka daina mance wannan abu kana yi amma wani sai wata guda to ya ma je makarantar balle ya sani ma wani wani yana yana tafa gamfa din shi mai masa abin da yake ba to kaji sau da aka dole ne mutum ya rika yin wannan kaga lokacin ka kwanta an sasanta in Allah ya farkar da kai da daddare kuma ka farka kana daga kwance ma aka ce man ta'arra min al wanda duk ya farka cikin dare ko kai ka farka ko aka farkar da kai zai iya yiwa ka farka da kanka zai iya yiwa wata larura ta dan adam ta kama ka zai kana kwanci ka ji tsari ya kama ka tashi ka to ka dawo ka je bayin ka dawo shine aka ce idan ka ce ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah allahumma ighfirli idan ka faɗi wannan aka ce in kai addu'a a nan wurin an karɓa sannan bayan haka nan kuma idan ka tashi lokacin kai sallah raka'a biyu ita ma an karba to sai kai wannan ko kuma kai addu'an ba kai sallan ba in an jima ka ƙara farka to yanzu kuma lokacin daren ya ƙare ba kwanciya za ka yi ba yanzu tashi yi sallah ko da raka'a biyu ne ko kai yi da nan ba wannan raka'a biyun imamu shafi ba ma biyu ya ce ba cewa yi wane ne zai sayi ɗaki a firdausi wace so ya samu mallakan gida a can cikin firdausi sai ya ce bi raka'atin fi zalamin laili yahiha saboda raka'a guda ɗaya da mutum ya raya a cikin dare sadda mutane na bacci aka bada lokacin da ya fi tsada saboda wani magabata wani zai ce shi babban abin da yake so ya zama ya samu dama yana yin wannan raka'o'i ko da raka'a biyu ne cikin dare wannan su ne ya a lokacin mutane su kuma na bacci wannan lokacin yana da gayatu hamiya so da kaga mutum ba sai ya kokari ba to amma abin ne a ta yi a ta maimaitawa a yi ta maimaitawa to abin nan ne to allahumma had kawai ya fi so da aka mirat a ai daraba kaffan ala kaffin nadaman lokacin da ya gani Haba malam ya ɗauki hannu ya haka irin mamakin nan na cewa abu ya lalace komi yana nadama yana cewa fa asbaha shine nan aka ce qala ta'ala kama qala ta'ala fa asbaha yuqallibu kaffayhi ya koma yana juya hannuwansa yana tafi a cikin wannan alama an faqa fiha akan ya tuno da abin da ya kashe na kuɗi dukiyar da ya zuba a cikin wannan gona yau ga nan duk ta lalace wa hiya khawiyatun ala urushiha yaga ga gonan nan duk ta zube a ƙasa duk wani abin da da masu yado tunda akwai inabi inabi yado yake yi to yau inabin nan aka wayi gari ga nan duk ya zubo ƙasa gaba ɗaya ya sauko daga kan abin da aka yi mai tunda masu noman inabi sun sani ana mai sanduna ake sa mai a sa mai wasu abin da ya ta hawa bisa a mai wasu gwafa-gwafa duk ya hau bisa to sai aka wayi gari ya ɗan nan da komi ya zubo ƙasa gaba ɗaya da ya'yan gaba ɗaya komi ya zubo waya kulu ya laita ne sai koma yanzu yana cewa ya laita ne kai tona lam ushrik bi rabbi ahada ina ma da ban hada wani da ubangiji na ba tabaraka ta'ala to wasu suka ce wannan maganan da yayi ba tuba yayi ba tuba ce irin ta fir'auna domin fir'auna lokacin da yake magana ba magana yake akan nadaman bai bi Allah ba nadama yake akan asarar da haka karuna duka waɗannan shi ma nan yanzu nadaman me yasa shi nadama dukiyan ba damuwa ba da cewa yayi shirka ya damai in ba ka ba da nan din ma na iya yafe mai a tunda ba mutuwa ba haka ne ko so da yawanci na daman hasara din da ake yi ba hasaran ba tunanin abin a'a hasara ce ta tunanin abin da aka rasa na dukiya kaga da saura har yanzu ya daribu hidaya dai halal ukhra yana dukan ɗayan hannunsa cikin ɗaya wahuwa kinayatun anin nadami wannan kinaya ce ta nadama in ana so a ce mutum yayi nadama sai a ce daraba kaffuhu ay kaffahu fi kaffin yana buga hannunsa cikin ɗaya qala katada yasfiqu ya koma yana tafi alama anfaqa fiha akan abin da ya ciyar imaratiha wa islahiha wajen raya gonan nan da gyara ta duka da yayi ai wannan alal jannati ai wannan wa islahiha wa hiya khawiyatun ala urushiha kashi nan ta fado gaba daya duk abin da aka sa ta fado ai saqitatun ala da'imiha ta fado akan duk abin da aka yi aka dora ta kai ويقول يناتوا يا ليتني لم أشرك بربي أحدا أي تمنى التوحيد من أبد من أجل الحفاظ على جنة جنة جنة كونغني abin nan kun ga ya yi burin da ma ya yi tauhidi ne don ya tsara gonan ne ba don ya tsara kanshi da imani ba gonar ce ta damai wahal yanfa'un nadamu ba da an zallal kalbu wal kadam shin yanzu nadama tana amfani bayan zuciya ta zame kuma diddige ya zame ba sauran dama. an riga an tafi ba amfani qala ta'ala walam taku lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wama kana muntasira baya da wasu jama'a da za su taimake shi in ba Allah ba baya da kowa yanzu da zai taimake shi wanda in ba Allah ba wama kana muntasiran kuma sannan ba za a taimake shi ba ai lam yanfa'uhu maluhu wala hashmuhu yanzu gashi nan dukiyan nan tashi da masu gadin shi masu tsaron shi gaba ɗaya ba su amfane shi ba inda ma na bihi ba a su rabbina yayin da azabar ubangiji ta same shi allazi la yuraddu anil qaumil mujrimin wanda wannan azaba idan ta zo ba a tare ta daga mutane masu laifi masu laifi sun zo sun abin da azaba in ta zo sai ta ji masu wa hunalika wa ko hunalikal walayatu lillahi alhaq huwa khairun thawaban wa khairun uqba aka ce a nan ne yanzu aka yi gano ashe jibinta Allah tabaraka wa ta'ala yanzu ita ce daidai nan ne ya koma yana tunanin ya koma ashe komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mutum ya jibinci Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine yafi shine yafi sakamako wa khairun uqban kuma shine zai bada sakamako baya mai kyau akiba mai kyau shine akiba wal ma'ana ay fi dhalika al maqam annusratu lillahi wahdahu wannan nan ne mutum ya gano a irin wannan matsayi to taimako kawai na Allah ne shi kadai la yaqdiru alaiha ghayruhu wato wato ba wanda zai iya yin wannan in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala sai huwa subhanahu wannan kuma huwa subhanahu khairun thawaban li awliyaihi fid dunya wal akhirah Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi alkhairin mai bada sakamako ga masoyansa a duniya da lahira duk in wanda ya zama majibincin Allah tabaraka wa ta'ala ya jibinci Allah fil qawli wal amal wajen magana mutum yana yin amal na abun nan ba magana mutum yana yawan ambaton Allah sannan wajen aiki ma mutum yana yawan koma zuwa ga Allah to kai kai zanna wannan ba suna kunna wannan dan hasken ma babu na hasken ya wadatar to to bari saboda haka wannan wannan abun koma zuwa ga Allah tabaraka ta'ala wajen aiki mutum ya yawaita ambaton Allah tabaraka ta'ala idan mutum yana yawan ambaton Allah wannan ambaton Allah zai shiga har cikin ko ina ma zai bi cikin jikin shi ma ko ina zai bi da haka nan zai zama baya iya faɗin komi sai alkhairi duk inda alkhairi yake kuma mutum zai ji nan wajen yake so ya ji saboda abin nan din ambaton Allah ya riga ya shiga jikin shi na sha gaya muku cewa wanda ya saba da ambaton Allah koyaushe wanda ya saba da bin Allah koyaushe wajen aiki wajen magana ambaton Allah wajen aiki ko da yaushe yana kokari yayi wani abu da zai ya samu yarda Allah tabaraka wataala to da bai samu daman yin wannan ba kaman kifin da ke ruwa ne a cire shi daga kifi a mai da shi waje wajen ruwa ya kuke ganin masifa Allah wani ya kira ni daga italy ya ce daga germany wani dan mai dan mai ya ji ina ta alam buru da ce ida wai ko kun kwace ni ko daga can wajen ku nake na ce yi eh eh daga kusa da baka alam buru ah. da haka idan mutum ya saba da ambaton Allah wajen magana wajen aiki radda bai ambaci Allah nan ba su magabata haka suke to kai ka ce an tsame kifi daga ruwa ne a maida cikin rana a zan ko daga nan da an daɗe mutuwa zai to aka suke su ma kamar yadda ka gani ne waɗanda su kuma ba su son wannan ba su saba da ambaton Allah ba to in aka kai su wurin da ake ambaton Allah ko haka, kaba an ɗaure su ne a kurkuku haka suke jin masifa jiya muna magana da ɗan uwa ya ce wai abokan shi da ya taho zai zo makaranta shine suka tarbai suka ce wai kai wannan wace irin makaranta ce ta takura ma mutane kai yau ranar demokrasi yau shi dai ma aka yi ta democracy shekarar jiya ne ko mhm. suka ce wai ana demokrasi maimakon ya zauna mutane sun tau daga abuja sun zo daga wurare a zauna dandali a hira a more a dariya kawai shi sai zo ce wai zai makaranta wannan wani irin wannan wace irin makaranta ce ta takura ma mutane ai yau ranar demokrasi ne sai a zauna a wannan din da democracy wawa aka samu da ita da ra'ayi ranar ta ma yanzu banda wuya azaba da aka ci a ciki sau in ba da mutane suna da hankali wannan ranar ba ya tsallake ta ba masu su gaba da aikinsu kawai me aka ciyo da democracy tun ma democracy tuntunin ma me ake mai aka samu ma cikin abun da za a yi wani abin alfahari da shi ko independence din ka tuna aka ce ranar independence in ka tsaya ka kalla to independence din an samu ba sai dai a rubutu ba a suna har yanzu mu bayi ne to so na ka kawai mutum da ya tsaya kawai ya kalli abin da zai ke gaban shi kawai ka daure ka dage ka tije ka yi abin da zai taimake ka kada ka zama bawa a duniya can ma ka zama bawa dan wuta shine babban masifa to in ka rasa nan kawai ka samu can mancewa ma za ka yi da an taɓa yin wani wahala a nan amma matsalan aje can nan babu can babu to babban masifa kenan da haka wannan shi ne a yaƙi ba liman rajahu wa amana wato Allah shi ne yake bada sakamako ga mai kyau ga wanda ya fatan samun a wurin shi kuma ya imani ƙultu wa daga sha'ir ya ce ya ce sallamat kallayali biha wa inda safwin layali ya hadisul kadaru kun ji ko? ya ce sallamat kallayaliya ya ce dare ka ga wasu daruruwa wanda ka kwana lafiya suka yi ma ka kubuta kana ganin ba matsala kana jin tangaran ba damuwa da ka ga wasu daren ya ce wa inda safuwin layali ta biya sai ka rudu da wannan daren da ka ga jiya lafiya lau sai ka ɗauka yau ma lafiya lau daren jiya tangaran ba matsala sai ka ɗauka daren yau ma tangaran ne ba matsala baka san ba haka wani yace wa inda safwil layali yace kagarar da sadda lokacin da dare ke yin tangaram ka gaba matsala kwana a tashi wata rana ran ne zaka ga rayuwa ta gurbace kuma ana nan wata rana cikin daren nan zaka ga abu ya gurbace ko dai a zo wani abu ya faru ko kai kwanan keso yanzu nan ba mu kasan kwanan keso na? ban ji ba ba kai ya hausa bane su sai ake gaya ma ake tambayar ka malam sani gaya mai kwanan keso ina ya sani kana gani yana kwana kwana ina ya sani ba hausa ba aka yi bai jin hausa ba don ka kanuri ne ya yi wani wuri ma ko aka je mi? ina bai sani ba malam sani ka gaya wai eh ka kaji ya ce a sha bai sani shi ya ɗauka kwanan keso shi na tafi abuja ina kajebi mai rai ne amma bai mi ba bai samu inda yake kwana ba oyo ina mai rai ya tsari ta makaranta ai wurare suna da kubanni da mutane na kawai sani ba sau da ba san bai ba a tafi wai yana nufin mutum yau bai samu inda yake kwana ba shi ne da kwana keso a <laughs> ina ina ne Eh, inda yake wai kamar irin yadda ake ta ba kula ke kwana a gadon nan bashi ya ɗauka abin da ake dibi da kwanan ke sauke nan a to an zo yana kan gado yau aka sauke shi akan ke so ko ina da wuri idan ba ina ya sani kyau kyale shi aka aka tambaye ka ya yi roɗi roɗi ne bacci yake wata rana amma shi ma ina ya san wani kwanan ke so ina yau kyale shi kawai aka gara taɓa barno yau mm-hmm, da kyale idan yan uwan shi na ta ja wai kullum ba wanda ake taba sai inda to inda da da taba inda yau zazzabi ba yake yi kaga wai da lafiya inda eh ko ba ka bane eh kana da lafiya idan ka ga lafiya baka da mata bilki ne <laughs> dawar <laughs> gina ga lafiya ina <laughs> ina kana da rabi rabi gana ganin wani a ofis ina ya wani wani abin da ya daɗe mai aure ba muka ga wani ce ango ango ya ce ka ya ce wallahi da ya sa abin da haka yake da tuntuni ya aure ka gani kai ina kullum ka je da ɗan kula ka kawai da ka yi nan wajen ka je ka tare ya ƙare kenan goma gida ka kai ka ɗauro bel kawai ka ɗaura bel sai ta bacci da yunwa saboda haka waɗannan abin da ne idan mutum ya tsaya kalle sosai zai gano akwai matsaloli ai kawai zuba mana generator namu gama wannan wutan ba ta da tabbas ai ta yi ana ɗauki akuna ta falla gudu saboda haka wannan shine abin nan ɗin da za a zo: to kaga kwanan keso ka zo ka kwana to ba da safe sai dai ka ji ba an rabu ana sallama nan fagarin ni akwai wata mutuwa da wani ya yi, kuma mutane ne masa fata alkhairi mutumin ana ta mutumin kirki ne ana yabansa kuma kusa da ku ne ma dan malali ne aka ce ya zo kawai ya samu mutanensa kawai da ana an yi sallar isha'i ana dan zama wani wuri yau sai ya ce kunnen shi na kai sai ya fara sosa kunne ya ce kunnen shi ne ke ciwo daga ciyon kunne ya ji dai abin kunnen nan yana ah, zanne fa da ya ji kunnen nan ciwo dai na ya ce ma abokan yi shi ya ce gaskiya ya ji bai jin daɗi kunnen shi na ciwo ya nufi gida da ya je kunne ko ashe kunnen nan ciyon ajali ne kafin da safe shi kenan ba wajen ungo kuma ne to to daga ciyon kunne aka faro shi da ajalin ya zo ciyon ajalin ta kunne ya faro ya fada jin kunnen shi na ciwo kuma lafiya shi lau ya zo da ya ji kunne na ciwo ya ji kunne na ciwo ya fada jin abun nan ya fara wuce abun nan ciyon ajali daban ne idan mutum ya ji shi yakan gane wani yakan gane cewa lalle wannan ciyon nan tafiya dan damkar da za a yi mutum a ciyon ajali ta musamman ce to wani sai da daddare to shine kakka rudu da dare dan ka ga na ya yi kyau ka ɗauka na wa matan garam ne shine sallamatka layali faktararta bihi to wa inda safwil layali yahdithul kadar ba da gaban nan ba to faktararta biha kuma dai wane ne dai gashi nan ina ne aqibatul mu'min wa jazaa'ul kafir fil akhirah to daga nan sai karshe akiban mu'mini shi mai mu'mini abin zai biyo masa baya shi kuma kafiri fa qultu wa laqad akmala Allah ta'ala lana baqiyata hadhihi al-qissa fi surati as-saffat kun san qur'ani tashi na na tare da tashi shi yasa ake so mutum ya iya kokarin shi ya karance shi duka Da zamana daga farko har ƙarshe ko ina kadi ko ina kadi to duran da za a yi ma bayani sai ka gani tangaram saboda kasan ta can can din da aka faɗi wannan kisa a cikin sotul kafi sai aka kai yayin da za kai sai aka tsaya sai aka ce sai aka ba da ƙarshen sakamakon kuma a cikin sotul safat ka kalli nisan da ke tsakanin sotul kafi zuwa sotul safat ai kaga da tazara tsakaninsu amma sai a can aka faɗi ƙarshen aƙiba aka ce gashi nan unzur fatahal qadir in kana so ka koma ka samu wannan fatahul qadir juz'i na hudu shafi na 396 wa tafsir suratu safat libnu kafir kuma ka karanta suratu safat na ibnu kafir ya yattarihu laka sihhata ma tawassalna ilayhi za a gaya ma ingancin wannan abin da muka gano muka yi bayani akai walillahi alhamdu wal minna dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah sai dai dan barno a cikin nan wani kake da shi yawwa mu je duba da shi fatawul qadir din da kuma tafsirin ibnu kathir wanda ne aka aje a makataba library na gida mu je dai na akwai wanda aka saya shekara ashirin yanzu ka fara to amma ka sawo littafi daga yanzu duk sanda aka yi ma payment sai ka ware wasu sai ka sau littafi to ai makarantar ka kara da littafi so muke yi ko za za a zo saura wata uku ne ko da saura shi wata uku ne zau zo da littattafai da yawa da karatun ko ga nan wannan za a rika yanzu daga yanzu ya aka kawo littafi ka rika turo ban sai na rika tura ba wanda dan zaka ka sawo ma dan barno ya zo ya biya kuɗi ya je a tara cikin maktaba ya je wasu kafin ya tafi musamman wannan tafsir ibn kasir a ce baka da shi gida ka zo ka zo ka aje gida in babu kawai shi ke da in ka tafi shi ke da wasu su dauka su ta karanta oho kai dai kai naka yau in ba ku nan za a je gidan wani a dauko na wani ne za su yadda ne ina yanzu ne ke ya dauko littafi ya baka in ya dama radda bai nan babu to to malam zanifa eh eh ehe litabi wane yace fa akhbarana ta'ala annahu a'ta al-mu'mina ma yuri Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba mu'min kidai mai yaron nan rawa ki ji karatu to ina littafin ki yana karatu mutuwa ke kina kina karatu kin zo kina sai madan kirawa kuma wani wanda aka ce a bari ki bata shi tun yanzu ko ina littafin ki tuko shine kika ba wata littafin ki kika kama dan ki tantanta لقد أكمل الله تعالى لنا بقية هذه القصة Allah tabaraka wa ta'ala ya kammala mana labarin sauran wannan kissa fi surati safat fa akhbarana ta'ala sai Allah ya bamu mu labari annahu aqal mu'mina Allah ya ba mu'minin nan ma yuridu abin da yake so wahiyal jannatu fil akhirah shine ya bashi shi aljanna al tunda ba nama abin da ya nema shi ya rabar da nashi wa kenan wa adkhala sahibahu kafir ai annara kuma ya shigar da shi abokinsa din nan shi kuma aka shigar da shi wannan kafirin nan cikin wuta wa bisal qarar wuta ko tamuna ta zama matabbatan mutum saboda haka wannan shine wa bada an dakala ahlul jannati janna bayan yan aljanna sun shiga aljanna in an je lahira wa ahlun nari nara yan wuta su ma sun shiga wuta gaba daya wannan ya sha wannan sun shiga aljanna wannan sun shiga wuta haka Allah ka samu na cikin yan aljanna Allah ka saba mu cikin yan wuta saboda haka wannan tazakkara ahlul jannati ma kana minhum fi darid dunya yan aljanna sai su tuna abun da suke da shi da a wannan gidan na duniya fa yaqul mutum ya kace ya rika tuno abun da ya kasance kan shi abun da ya kasance yana ciki da a duniya rayuwar shi kenan ya dan tuno fa qala ar-rajulu al-mu'min li ikhwanihi fil janna sai wani mutum mumini ya ce maɗan abokansa da ke aljanna suna cikin aljanna shi da abokan shi duka sun shiga kowa na ta jin daɗi ana walwala sai ce inni kanali qarin da kawo ina da aboki ai ina da wani aboki ni ko na tuna da shi ai shi ne aboki na kolo a inna kalaminal musaddiqin yana cewa yanzu kai kana daga cikin masu gaskantawa kana daga cikin wanda ya yarda cewa a mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamadinun yanzu idan muka mutu muka zama ƙasa muka zama ƙasusuwa komi ya riga ya lalace muka zama ƙasusuwa muka zama ƙasa a inna lamadinun yanzu za a maido da mu a tada mu akwai ranar da za a ce a tada mu bayan mun zama haka as-saffat ayata 51 zuwa 53 fa qala lahum ta'ala sai Allah ya ce masu kenan Allah yana ji suna tattauna yan aljanna na hira su ya su cewa ga shi ko da can a duniya yana da wani aboki ga abin da abokin yake cewa wadda ta sa kan nan da gwiwa ta daga kanta ta rika jin abin da ake cewa wanda bai san da karfi ya ake kawo shi to ya daina zuwa ki daga kanki sosai inda zaki daga kallon littafi nike so in ba littafi kusa da ke ki tashi koma kusa da masu littafi shine kin zo karatu baki haka ba kaman an maki mutuwa mutum ya haka aibacci kawai ke bai ma tare da mun kenan to saboda haka wannan shine abin nan din fa qala Allah ta'ala lahum sai Allah ya ce masu fa hal antum muttali'un ko za ku leka ko za ku dan duba ku gani ai ku leka ala ahlin nan ga ƴan mutan nan za ku leka ku gansu kun san a cikin wancan littafin da muka yi magana wanda ake cewa ma za ba maut in kun tuna ko da aka ce an yi wannan maganan cewa mutum ya tambaya cewa ga wani abokin shi da ke wuta aka ce idan aka ba da wannan ansan fatsala da ya ce fahal antum mutsali'un ko za ku leƙa aka ce daga nan mutum ya ɗaga kawai kamar yadda ka san yanzu ana nuno abu a majigi a nuno abu a kasan majigi alguru a nuno abu a sikirin ƙaton sikirin to haka za a nuna ma mutum wanda yake neman nan ko namiji ne ko mace ya gan shi a tsakiyar wuta tsirara ya cuta ya cuta har ya zama gawayi ya kone sosai ya zama gawayi amma zai iya gane shi ta fuskar shi sai ya kalle shi ya gane cewa shi ne ya ce wane kai ne wannan ya ce ni ne ya ce ka lallai abin nan ya so Allah ya taimake ni da ka ja ni da ka abin nan yanzu to me za ya ce ya ce haka ne to yanzu me za ka yi man ya ce ba abin da zan yi ma ya ce ɗan samman abin da kuke ci na cikin aljannan nan ɗan sauran abincinku ko ɗan ruwa ba mu mu ya ce a'a Allah ya ce kada mu baku saboda aka ba za mu iya baku ba Allah ya ce ba a baku saboda abin cikin aljanna ya haramta gare ku an ce kada a baku daga nan sai zai fashe da ihu kawai ka san mutum ya san ka ga bambanci nan shi kai kana can shi yana can wuta mutum har ya zama gawayi ku suran tafa a mutum ya zama gawayi haka za a yi ya gan shi daga-daga shi nan muka zo nan muka karanta cewa ɗan wuta a cikin awa ɗaya ana canza mai fata so ɗari da ashirin ɗan wuta ana canza mai fata a sa ta cinye a canza a sa ta cinye ya koma ƙwarangwal a canza a cikin awa ɗaya so ɗari da ashirin su kauna wannan masifan ka gani kai yanzu abin da zai mai da mutum kwa duk fa a cikin minti a cikin minti daya sai an canza so so biyu kenan sakan talatin ake a canza sakan talatin an canza gaba ɗaya cikin sakan talatin mutum ya koma kwarangwal shi ya sa wutar nan muna karatu ne kaɗan game da ita kuma a kaɗan ɗin ma da muke wasu na ganin ya yi yawa wutan nan ba a santa ba wallahi idan mutum yana karatun wannan maganar wuta yana ganin masifata wani lokaci mutum sai ya ji kamar ya kasa cin abinci wutan nan ba wasa ce ka kaddara fa wutan nan dan jikinka gefe take tabawa duk inda ta taba sai ka zabura duk girman ka yanzu Allah gumuro da za zo da bakin wuta a liƙa ma a baya da gudu dole sai ka zabura dan dan bangaren ta to ka ƙaddara yanzu a rijiyar ta a jefa mutum ciki kuma wuta ce Ɗan gefen ta duk inda ya taba ka ko tsalli yayi ma sai ka ji kalifa ruwan zafi in ka zo zuba shi ya yau tsalle ya taba ka dole sai ka sai lumfashin ka ya dauke don wuta nan ta taba ka da gaske sosai sai kaji lumfashin ka ya ciɗe, ya dauke wanda ya tsallan ma mutum yaya rijiyar ta dau mutum a saka ciki rijiyar da mutum ko in an saka shi a cikin cewa aka yi an yi ma afuwa fito wallahi mutum da zai iya fitowa ba tunda mun karanta nan da ku annabi duk a cikin wancan littafin aka ce ana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana aka ji ƙara abu ya ce gwam da ƙarfi annabi ya ce kun ji ƙaran nan ya ce suka ce mun ji kuma dama so ake su ji ya ce suka ce mun ji ya ce wannan ƙaran da kuka ji wani dutse ne aka ɗaukai aka jefa shi cikin wutar jahannama daga radda aka jefa shi zuwa yau shekara saba'in sai yau ya isa ƙaran nan da kuka ji ya isa ƙasan ta kenan ya fada shi ne ƙaran da ka ji ya fada ya isa kenan yau shekara saba'in to mutum nauke shekara saba'in ɗin a duniya amma daga jefa shi zuwa radda aka ji shekara saba'in sannan ya kai to yanzu aka ɗau mutu aka jefa cikin wutan na aka ce fito dan wuta sai an fito da shi in ya riga ya shiga yi yiwuwa ya fito ko ci aka fito ba zai iya fitowa ba masifar zurfin ya fi karfin a ce mutum ya iya fitowa da kai shi ba zai yiwu sai na fito da shi to balle kuma ana ta zaben Allah ka tsare ku kuma haka babban abu ne sosai Na haka haka za su ce aka ce sai ya leƙa aka ce fatsala سیمو منی یلی کا ای فرآه فی سوائل جحیل سی گاشی آگئی شی ووتا گاشی نا تکیم قال الزجاج سوا ای دعکا چی ای کل وسطه این انچی سوا واتو سی گاشی نا اتکی ووتا کینا یگت ان ابو کنشی و ابن ابي شيبة وهناد وابن المنذر عن ابن مسعود في قوله تعالى فطلع fara'ahu fi sawa'il jahim da aka ce wannan qala ittalaha thumma iltafata ila ashabihi ya leƙa ne ya kalle shi ya leƙa ya kallai ya kalle ya duba zuwa ga abokan shi qala laqad ra'aytu jamajimal qaumi tagli yace da ya kallai ya ga abokin sai ya juya ya gaya ma abokan da yake hira da shi da su ya ce masu wallahi ya ga abokan nan nasa a cikin wuta ya ga kan ƙoƙon kansu yana ta tafarfasa shi ne jamajin yana ganin ƙoƙon kansu yana ta tafarfasa ya gansu a ciki suna ta tafarfasa mara almuminu mu'minu sahibahu nan yayin da shi muminin ya ga wannan ya ce na da alaiki sai ya kira shi shi ya gaishe wanda yake sahibu wanda yake cikin wuta shi yaga abokin yanzu yaga abokin shi shi na mu'minin yaga wancan abokin gashi na a cikin wuta kai yana ta tafarfasa qala tallahi in kitala turdi yace wallahi in ba da Allah ya kiyaye ni ba ka kusa da ka halakar da ni ne ma da ka sa ni cikin wanda za su zo cikin nan wurin da na biye maka to kun ga wannan koda wani abu na da na da abun lura nan abokai idan ka sake wani abokinka ka ce wai duk abin da ya ce yi za ka yi ko da abin da ya saba ma Allah tun da abokinka ne saboda soyayyar da kake mai ka manta da son da kake ma Allah ka manta da son da kake zuwa Allah ka bi shi to ga sakamako inda zai kai kake nan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq ba a biyayya ga wani abun halitta ko ne ne shi wajen sawa mahalicci saboda haka kuma ka ce <coughs> Allahu wa rasuluhu a haqqu an yardu in kanu mu'minin wallahu Allah da manzansa shi ne fa suka fi cancanta mutum ya nemi yarda su in dai mutum mumini ne in dai mutum mumini ne to yarda Allah da yardan manzon Allah ne ya kamata ya nema ba yarda wani ba wani ne ko abu ya saba masa in dai ba Allah bane nan, kakkabe shi to da haka shine nan gashi ne yanzu yake ce masa ka kusa da ka halakar da ni ai lituhlikani bil ighwa ka kusa da ka halakar da ni da rudu ka jani qala muqatil wallahi laqad kitta gawini ka kusa da ka halakar da ni fa manzilataka ka kusa da ka batar da ni ni ma da sai sauka irin wannan matsayin inda na gankan nan na ni ma yanzu nan nike walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdari. inda ba dan ni'imar ubangiji na ba tabaraka wa ta'ala ni ma yanzu da ina nan cikin ku da ina nan ni ma ai walaula rahmatu rabbi wa in'amihi alayya bil islam ba dan ni'imar ubangiji ba tabaraka wa ta'ala da ni'iman da yayin da musulunci wa hidayati da shiryar wanda yayin man ilal haqqi zuwa ga gaskiya wa asamani wa ismat ko wa ismati da yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ni min dalal daga bata la kuntu min al muhdarin ma'aka finna da yanzu ina nan cikin min al min al muhdarin ai ma ka finna da ni ma ina nan tare da kai cikin wuta saboda haka Allah ya tsare mu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu sai ya ƙara tambaya afa ma nahnu bi mayyiti yanzu ba za mu mutu ba kuma bayan nan yanzu muna cikin wannan ai cewa illa mautatan al'ula wa ma nahnu bi mu'azzari shi ya gaya masa ya ce oh kaga mu yanzu gashi nan mun ji daɗi mu yanzu nan ba za mu ƙara mutuwa ba bayan nan ba za mu yi wata mutuwa ba yanzu sai jin daɗi. sai mutuwar da muka yi ta farko wadda muka gaya ma ka yadda in an yi ta za a tashi kai kuma ka ba baka yadda ba to ita kadai za mu yi kuma gashi ba za a yi mana azaba ba wannan huwa min tamami kalamihi wannan yana daga cikin cikon maganarsa sun maƙala mashiran ila mahun fihi minan na'im sannan ya ƙara nuna masa cewa ga abin da muke ciki na ni'ima kai kuma baka samu ba in huwa in hadha ai inna hadha lahu al-fawz al-azim lalle wannan shine rabo mai girma kaga mu kai yanzu mun samu babban rabo ba magana mutuwa sai jin dadi kuma ma muna ba da shawara limithli hada amali amilu saboda wannan wanda duk zai aiki ya aiki saboda irin wannan sakamakon wanda zai dage kawai dage wannan shine rayuwa ta tabbas shine rayuwa ta jin dadi wanda ya rasa ta kuma ya samu asarar da ba ta da iyaka ay limithli yi al wal fadl saboda irin wannan kyauta da wannan falala wal fadlil azim da falala mai girma fal ya'malil amilu wanda za su yi aiki su yi aiki fa inna hadhihi hiya tijara ar-rabiha wannan tabbas ita ce ko shine kasuwanci mai riba lal amalu lid dunya kada mutum ya dage kawai shi duk kokarinsa kawai na duniya ne azza'ila fa innaha safaqatun khasira ciniki ne wanda ba a riba uwar kuɗi ma lalacewa take safafa ciniki na qasira na'imuha munqati'un wa khairuha za'ilun wa sahibuha an karibin rahil wannan shi ne duniya za mu kalle ta da wannan sifan kuma gaskiya da mun yi aiki kowa da ya iya kokarin shi da za ka ɗauko wannan sifan ta duniya ka sa ta a cikin ranka ki sa ta a cikin ranki to ko ba komai mutum zai taɓa kayan wani abu kun ji ta ga ta nan fa innaha kun gani aka ce mutum ya aiki fa inna hadhihi hiya tijara mutum ya aiki falyamal al'amilun masu aiki sai aiki fa inna hadhihi hiya tijara rabiha wannan shine kasuwanci da ake cin riba lal amalu kada mutum ya yi aiki shi gaba ɗaya rayuwar shi duniya aikin shi nan ya tsaya a za'ila wadda take duniyan nan mai tafiya ce mai karewa fa inna safa safaqatun khasira ita wannan ciniki ne wanda ba a riba a ciki na'imuha munqati'un jin daɗin ma ƙaddara ba mutum ya same ta yana jin daɗi to munqati'un mai yankewa ne ko shi ya tafi ya baka ko kai ka tafi ka bashi da sai wannan ya faru duk yadda kake jin daɗi? ko dai daɗin ya ƙare ko kai ka ƙare ka tafi ka bar daɗin wasu su ci gaba da ci a gidanku za a zo ana biki in ba ya sa'a ba ka mutu ran juma'a a ce a ɗaga zuwa juma'a mai zuwa in ka ga yadda mata za su zo su dafa abinci su dinga ci ane masu kiɗi suna rawa ka cewa nan gina an yi mutuwa sun manta da kai sati ɗaya kawai ake ana tuno ka in ba kai sa'a ba sadda sati zai wuce wani ya dawo sun manta za su yi ta shagalin su a cikin gidan kamar ba nan ne aka kai mutuwa ba su kwashi abin da ka bari su yi ta wadaka da shi ba abin da ya dame su wasu ma sun fara faɗa a kai shi na gaya maku nan fa wata matan ma matar da kake aure wanda mutum matar shi ce da aka sanar ya mutu daga makawar daga asibiti kafin a kawo shi gida yana da kuɗi a saif yake tara kuɗin shi yana ajewa wanda zai hidima kafin a kawo shi daga makabarta ta sa an babbake saif din an sa wata mota an kai an boye mata a wani wuri to kaddara kafin a kawo shi daga asibiti wata idan aka sanar da mutuwan kafin a kawo mutum gida ta shiga ɗakin shi ta bubbuɗe ta ciccire agoguna ta ciccire duk wani abu da ta san wani abu na ne ta ciccire shi ta sa a leda ta boye da waya da wani abu da agogo da wasu abubuwa nashi wasu wa ƴan kanana ƙanana takaddun gida takaddun mota duk ta kwashi ta je ta sa a jika ta boye a ɗakin ta su matan suka ba da labari suka ce mace ce ta mutu da aka zo aka kawo gawarta aka shirya aka kai ta makabarta kafin a dawo daga makabarta sai da aka kori mata daga ɗakin yan uwanta sun fara ɗaukar kayanta suna boyewa wannan ta ce ina son wannan wannan ta ce ina son wannan aka ce matan nan fa kafin a ce abin nan fa za su kwakwashe wasu abubuwa rasa da haka aka zo aka ce kai tsaya ku tsaya ku ji da Allah a fito daga ɗakin ta a fito daga bangaren ta a koma can a zaman makoki aka kukkulle nan saboda sun fara kwasa kaya waka cika ta shi makabarta fa kai ta kafin a dawo sun fara waka cika ta shi akan kayanta to to me amfanin tara su nan na'am to kaji wo to kaji cewa wani ya rasu to shi wani yake gaya ma ɗan uwan shi kace ko rikin shi yake faɗi wai da Allah wai an san ɗaya shi na auren wanda ya mutu na Allah waje jan masu dan kyau kyau din na a tabbatar ita aka ba to wata ran ina nan zaune nan a nan cikin markas ɗin nan wani ya zo wani suka samu saɓani da matar shi tare da malam bakar muka je taziya muna abuja mun je wani abu ni da malam bakar sai ya kira mu yake cewa aiko wani abun nan din shi ya rasu gashi gashi muka ce ka gashi ko ba mu gari amma insha Allah mun dawo mu zo mu yi taziya da muka da daga Abuja ne da Malam muka muka je Malam Bakar ya jani nan mota shi muka je muka je muka je nan wajen wajen wajen Lugatko muka je muka je muka je a wannan kaziya shikenan muka yi taziya muka gaida abun nan ma aka ce to yanzu maman shi za ta leko da matashi suka leko muka gaisa muka muka yi musu taziya muka dawo da na dawo shi wancan din da ya zo yana ce mai ce ka malam Allah ya sauka ne wannan rayuwa ta duniya wannan rayuwa sai da ya nuna mana abun nan ko citta ya ce kaga wannan cittai malam da kuka gani shi ya ɗebo ta yana da noman citta ne citta ce ba ɗan kaɗan ba aka noma ya ɗauko samful ya zo da su gida lafiyar shilau ya zo ya bada za a kai ta gane ne samful za a saya an je an yi kwatanta cittan nan wajen tirela ashirin amma yanzu da ya mutu yau washe gari aka ce citta da aka ce ai citta babu falali citta tirela ashirin ta ɓace daga yau mutuwa gobe ba citta tireloli fa malansa ne yanzu tireloli ko sayan su aka yi daga inda aka saya tirela ashirin ba za a ganin tireloli na ta wucewa ba da citta amma dan uwan shi ya ce cittan nan a ya riga ya saida ta tun kafin ya mutu dama ya saida abin shi an tura mai kudi ɗaya nan ko na biyun ne matar shida wadda suke tare matar shi guda kawai suna zaman su aka ta yaji ta kudi gidan 'ya'yanta bai sake ta ba aka yin duniyan nan shi mai gaya mana shi ya je yana jiya shi a asibiti matar shi aka yi hakiran su a waya ya ce don girman Allah saboda ba sai da rayuwa za a ba mutum da matar shi don sun samu saɓani ko ba sakin ta yi ba yana asibiti ko ta zo ta ɗan gaishe shi ya gaya wa baban ita ma ya gaya mata ta gaya wa baban baban ya ce eh, ya ce ko ɗanta ta dafa ɗan ruwan zafi ta kawo mai a asibiti ba fa sakin ta ba saɓani suka samu ko ba a san abin da zai faru ba yana kwanci asibiti na ni nike jiye shi dare da rana ba ta na nan ta ƙi zuwa A ce ba za ta zo ba amma da ya mutu sai da ta riga gawa zuwa gidan wallahi na gaya muku ka dai mala muka nan tare muka ji da ya mutu sai da ta riga gawa zuwa gidan ta dawo sai sauri ta dawo ya mutu kudi sun zo ta gudo ta dawo gidan ta zauna sanda aka kawo gawa ta dawo ofisa ta dawo kuma ba ku ji abin mamaki ba sai baban kuma sai ya ce ya ce to da Allah shi yana neman alfarma ga yan uwan wannan sun zo ni fa mu dun mun gan su tare da malam Abubakar wai dan ku ji dai tabbas ba ni kadai na je ba muka ga yan uwan mun gani ga a wannan ga citta da aka debo ga maman shi ga matan shi duk mun gansu da muka je ta'aziyya amma daga baya sai aka ce surukin ya ce akwai wata mutum da yaran shi yan ƙanana ne su ma gama ko primary ba ma yaran aka ce to mi za su yi da motoci waɗannan ba da za su yi na aje motoci zuwa wannan lokacin lalacewa za su yi don haka saboda haka baban matai ya ce akwai wata kamri yana so a sai da amai da ita shi yana so ya sai a yi da Allah a yi sauki saboda ya samu ya saya kafin a rabon na sauran abin nan kai don za a tsaya maku daidai da sauran amma waki ne a aikace ina gaya muku wannan duka ana yin shi ne washe garin mutuwa kun ba matar da ta gudu an yi an yi da ita ta kai mai ma ruwan zafi a asibiti aka ce saɓani fa aka samu kawai ta fushi irin yajin nan shi kuma ya fara rashin lafiya kafin lokacin tunda ba sakin ta yi ba ba komai ba aka yi mata magana aka yi ma iyayenta magana duka ba a samu wanda zai ce a ba ka ji baban shi ma wai a ba shi kamri sun kayan mutum kuma kafin a zo da shi daga makabarta ta dawo ta dawo ɗakinta ta dawo ibada ta kaba ta dawo suna yan san masakin ta yi ba dama sau da aka kafin a kawo shi daga asibiti ta dawo ɗakinta sai dai su ta kallon juna ita da maman ta kwana so shi ma a rabo to ba gara ma maman ba don ma ta yi ita ba kayanta ba ne ba ma ɗanta ba ne ba ta haihu abinta ba dan mata zo uwa inda za a ce a kwashe kayan nan duka a bar mata dan da baba da za ta yi mata ce ta yadda a kwashe a bar mata dan ko ba ka bane in yanzu shawara aka ba ta ka ce mama za a kwashe kayan nan duka a bar maki dan nan kana ganin za ta ce a dau dan a bar kayan nan wallahi sha za ta kwashe kayan a bar mata dan eh ko ita za a dauka ba ta za ta dauke ta a ban dan lalle abin nan amma ga mata can ta rubo wanda ka tsinta a hanya majan aro to inda ta kirki ce marar lafiya mijinki yana kwanci asibiti ko ki leka ko saki ɗaya mata ai ta leka shi tun da saki ɗaya ƙarshen aure ne me yasa ta za ta kaba to in haka ne ai ko da biye mata sun sani zaka ji ana ta wani malamai to malam mamacin nan yayi madiyar su saki ɗaya. ai an ce akwai aure har yanzu ko matar shi ce in ma bi ne ai an ce matar shi ce ko eh saboda duk su dawo dai ta kaba ta ja kaya kada Allah ya kiyaye wannan musiba idan gaji Allah ta yi ba tambayin takabar na ai ba takabar ce suke so ba ibadar takabar suke so a'a ai takaba a zan yanzu dole ta shiga cikin rabo ya Allah kiyaye wannan musiba mutum ya dai mota da kai shi Allah tsare mu li ahdin saboda haka wannan shine abun nan din su aka ce saboda haka ita na'imuha munqati'un ni'iman ta mai ƙari wa ha za'il alkhairin ma da ke cikin duniyan ma tafiya zai yi kamar inuwa rana ce wa ha, wanda ke cikin ma wurin mai jin daɗin mai ganin alkhairin an qaribin rahil lokaci kaɗan ya rage ya kama hanya ya tafi kullu na rahil kowa tafiya zai ba tafi ne akan hanyar nan kowa na nan kai so da ka doko ana so ko ba a so sai an tafi gara ma in kana da hankali ka riƙi guzuri kafin lokacin ya yi ka daddamƙi abin da za ka daddamka ko ta faɗo da daddare ko ta faɗo da rana akwai abin da za ka riƙe amma ya zama na baka da komi Ba ka riƙe komi ba kuma ta zo to an shiga uku kuma ga ta tafiya ce doguwa masu guzurin ma guzurin ba zai ce so balle mara guzuri safarun dawilun ne wa zadi balle yuballighuni tafiya ce doguwa kuma guzurin ba zai ishe ni ba mai guzurin fa kenan wanda yayi ma ya fito ko Allah ka tsare mu min fawaid al daga cikin fa'idar wannan kissa da muka karanta abinda zamu koya qala al-allama kathir mu'aqiban an al-qissa wato shi ibnu ibnu kathir yayi bayani yana ƙarin bayani akan wannan kissa yace wa hadhihi al wannan kissa fa dammanat ta tattaro mana abubuwan da zamu koya masu amfani annahu la yanbaghi li ahadin an yarkuna ila alhayati dunya bai kamata ga wani ba ya ba da ƙarfi ga wannan duniya la tarkananna ila dunya wa ma fiha wal maut la shakka yafnina wa yafniha kada ka yadda ka ba da ƙarfinka ga wannan duniyan da abin da yake ciki wal maut yafnina wa yafniha mutuwa dole za ta karar da mu kuma ta karar da duniya da aka mutum kada yarda la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha ka na kana qabla al maut yabniha ko baniha in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha saboda dole ne mutum ya tsaya kalli wannan abu kada ka yadda ka bada karfi a wannan gidan duniya dole sai ta karar da mu saboda aka kuma babu wani gida da mutum zai shiga lokacin da yake raye sai wanda ya gina san da yake yanzu bayan ya mutu sai wanda ya gina sanda yake raye in ka yi gini mai kyau ma madalla saboda haka shine ne yake cewa kada ka yadda wala ya rubi biha kada mutum ya rudu da ita bal ya yaj'alu ta'atallahi wa tawakkulu alayhi fi kulle halin nasba ainihi mutum ya sanya biyayya ga Allah da dogaro ga Allah a kowane hali mutum ya sanya shi a gaban idanunsa gaban idanu ya lawanci larabawa su suke sa gaban idanu mu kuma mu ce a cikin zuciyarsa ko gaban idanunka shine ko da yaushe kana kallo kamar irin wannan abin da ake sa a ofis dan kada a manta let's we forget forget oh, ne sai a sa shi haka a liƙa jikin nan nan da ka gani ka zo ka kalla da ka gani ka tuna in kana so ka haddace wani abu sai ka sa shi a gaban teburin ka kullum kai ta tuna to nisba ainihi kenan mutum kowa ya sa a gaban idanun shi ya rika tuna kada ka mance wannan tunanin wal yakun bima fi yadillahi aw saqu minhu bima fi yadihi sannan kuma mutum ya kasance ya rika kallon abin da ke hannun Allah ka fi tabbaci a a akan abin da ke hannunka wato ka zama ka fi tabbas ga abin da ke hannun Allah akan abin da ke hannunka ai abin da yasa ba mu rike abu da kyau ba gani muke abin da ke hannunmu ya fi abin da ke hannun Allah shi yasa ba mu yi gaske ba da mun yadda cewa abin da ke hannun Allah to ya fi abin da ke hannunmu komin girman abin da ke hannun namu da za mu yi aiki tukuru Wafiha, fiha anna man qaddama shay ya zo cikin cewa duk wani wanda ya gabatar da wani abu a cikin wannan kissa anna man qaddama shay'an ala ta'atillah wal infaqu fi sabilihi udhiba bihi duk wanda ya zabi wani abu ya gabatar da shi akan yi ma Allah da'a akan ciyarwa fi sabilillah ka zaɓi wani abu wanda ka fi so ka rika bada kuɗinka a can akan ka ciyar saboda Allah akan ka yi ma Allah da'a sai ka zaɓi wani abu kai ta yi a kai ka ƙyale wannan to shi ke nan urdi ba bihi to ko za a zubtar da kai da wannan abun naka wannan abun shi zai zama ma azaba wa rubba ma suliba minhu ai wata ila ma a kwace shi mu'amalatan lahu bi naqid qasdihi ai mu'amala da shi sabanin manufan mutum da mutum yana tunanin ya tara ya abun yayi yawa sai a kwace maimakon ya taru ma da yake badawan yanzu kuma sai ya kare ma gaba daya to da an nan ban ma da ka ba da an rage ma bai fi ma ba akan ka ba da an kwace gaba daya na abun nan ba ko zan mata ba suna yin haka misali idan aka samu marowaci ko wallahi wannan abun karatu ne idan aka samu marowaci a cikin yara kanana sai ya zo da wani abu mai daɗi sai aka ɗan ɓallon maɗan'uwan shi wani ba sai ya riƙe bai ta kuka uwa sai ta warta sauran na hannun shi sai to tun da ma haka dai je ka duka ma ka rasa tunda kai marowaci ne to ba gara dan gutsuran nan da aka yi wanda aka kwace duka kuma wata uwai in ta kwace shi nan kafin a bashi shi wani ma shi nan sai ya sha wahala to kaga gobe da an ce ya ka gani kaga an mai tarbiyya ne da ba haka ake amma yanzu ita ma ina sai ta ce kyale mai abun shi kyale mai ta koya mai mugu shi yasa tun daga nan ya tashi mugu har ya shiga cikin mutane ya zama mugu a ballan ma wani ko yana so ko bai so a ballan ma wani wannan tarbiyya ce ko wani ya ce a'a ba zan ci ba kice sai an ballare ko ce ba ki so ki ce ko ma kowa ba zai ci ba ni sai na gutsura ki dan balla ba dan kina san abu ba dan a saba mai ya koyi san ma yan uwan shi ba daidai bane mutum ya saba cikin yan uwan shi sai ya yanzu zaka ga yaran har da mai girma fa sai yazo da wani abu ya zauna cikin yan uwan shi ta cin abun nan bai ba kowa ba wannan ba daidai bane wannan zai tashi mugu ba a bani yara a koya masu waɗannan abubuwan nan kuma na taba gaya maku tarbiyyar da ake yi in aka kawo abu kafin a raba wani ya ɗauka ya fara ci ba da iyayen mu sai su kwace sai su sai to tun da ka ci kuwa ka haramta ma kanka ba za a sa ko an raba ban da kai ai ka'ida ta ka ce man ta'ajjala bi shay'in qabla awanihi uqiba bil hirmani duk wanda ya gaggauta abu kafin lokacin yayi to shi a azabtar da shi ta a haramta mai abun kada ya ci shi yasa wanda ke da gado in ya kashe mai gadon ba za ba shi gado ba idan aka zo aka ga an kashe mutum sai aka gano cikin wanda suka kashe shi akwai wanda zai ci gadon shi to shi wanda zai ci gadon nan baya da rabo a kasan gadon nan ya fitar da kanshi saboda an gaggauta kashe mai gadon wanda za a gada dan saboda a toshe banna amma yanzu son yayan yayi mana yawa ko mu zo wajen son sun mu bata tarbiyyar mu halaka mu ma gaba ɗaya a banza mu bi ka'ida to wanda ya hana wannan sai a bashi wa fiha annal wajiba qabulu nasihatul akhi al mushrik kuma ana nuna mana abin da ya zama dole a kissan nan mun gano idan mutum yana da hankali to ya rika karban nasiha nasiha dan uwansa dan dan uwanka yayi maka nasiha ya gaya ma gaskiya ka rika saurare al mushrik wanda yana nuna tausayinka wa anna hu ay mukhalafatuhu ay wa annahu ko a ya kamata ya zama wa anna mukhalafatahu ba hudin nan wa anna mukhalafatuhu wa balun wa dimaru wa anna mukhalafatahu saba ma wannan dan uwan da ya maka da kai mai nasiha a saba ma dan uwa wai abin nan ba bayan yayi ma nasiha wa balun ay wa dimarun ala man radda nasiha wa abin nan ba kan wanda ya mai da nasiha nan yake karba nasiha ce nasiha as-sahiha wa fiha annahu annahu annadama la tanfa'u nan ma anna ne kamata duk mai injini ne dinga bubbuga wa mutane wannan abu wa fiha annan nadama ta ku duba kun gani shi ma din da zo wurin yana tsoro wa fiha annan nadama ta la tanfa'u idha hana qadr a ciki zamu gano cewa lalle nadama ba ta amfani idha hana al-qadr wa nufidha al-amru al-hatm idan ya kasance lokaci ya zo kaddara ta riga ta zo kuma aka zartar da al'amarin da aka yanke kun gani ko na da aka wannan shine abin da za mu kalla tunan waɗannan abubuwan dole a tsare su a cikin wannan kisan da aka koye su daga babban malami al'allama ibn kathir rahimahullahu ta'ala da aka muna fata Allah ko ta'ala tsare mu shi ma na gaban dai yana da alaka ko a ci gaba tun ana ta ruwa عقاي وذكوا أي أنا لو أي أصحاب الجنة وعاقبة مانع الزكاة شي ما دي ذاقني سو ما ما سبونني وسو دنبا تشاشل إن قدر الله لنا البقاء ولنكتفي بهذا وعليكم السلام نعم كجيمي تو أغريكا تو نعم wani yi e. yi eh eh e, cewa zai rasu eh yi eh, haka ne amurin mumkin amurin mumkin zai yi yiwa akwai wasu bayan Allah da Allah ya zaɓe su yana gaya musu ko su gani a mafarki ko kuma su gani abin da abu zarar gifari baka ga ka yi ba abu zarar gifari ai lokacin da ya ga rayuwar shi ta kusa zuwa ƙarshe gaba ɗaya ma sai ya ce ma amirul mu'mini na usman bin affan aka zo a haɗa su da usman bin affan ana so a shiga tsakaninsu sai kunyatar da wanda suka zo shiga tsakaninsu suka gaya mashi aka nuna shi in ma yanzu kai ma usman ta waye mu za mu zama ma mu bayi a zama khalifa shi ko ya gwasale su ya ce masa kun ganni nan Usman bin Affan matsayin da yake da shi a wuri na kuma wurin musulunci kaf ku manta fa har ƴaƴan manzon Allah ya aura guda biyu kuna ganin manzon Allah zai wasa abun nan ba wanda aka ce mala'iku na jin kunya ku ce ni ya ce to bari ku ji matsayina da ni da shi wallahi da yau Usman bin Affan zai ce in kwanta ya yanka ni wallahi da na kwanta ya yanka ni dan na san in dai ya ce in kwanta ya yanka ni ya gano ya yanka ni shine alfairi ga musulunci ya fi kyau dan ba zai yanka ni da gangan ba kaji daga nan suka ji tsoro wanda ya ce masa haka ne zai mai tawaye ce wallahi in ya ce in kwanta ya yanka ni wallahi kwanta zan a yanka ni dan na san matsayin sa wurin Allah wanda mala'iku ke jin kunya shi ne zan mata waye da ya ga wannan ya matsin ya yi yawa sai ya je ya same shi ya ce ina roƙonka ka bani dama in fita wajen madina can ribza ribza yana nan wajen kafin ka zo wajen da ake kafin ka zo zulhulaifa wajen kilomita biyu suka ce tsakanin shi da madina da zuwa ribza zuwa zulhulaifa nan ya zo ya dawo wannan wani ribza da ya zauna a ribzan nan ya yi tantin shi ya shige nan daga shi sai matar shi yana zauna wajen sai ya mata wasiya ya ce saƙo ya zo min dama annabi ya gaya min cewa zan mutu ni kaɗai ni kaɗai da taho na musulunta daga garinmu zan mutu kuma ranar da zan mutu ni kaɗai za a zo wasu mutane za su rufe ni ka a yadda a rufe ni da lufafar da ba ta halal ba ni ba na son a samun haram sannan kuma manzon Allah ya ce zai gani ranar kiyama zan taso ni kaɗai daga inda nake ya rika kira na yana cewa ya aba zarri yau nan wajen gamu nan suna zaune cikin wannan tantin nan sai ya ce bata na je alaman wasu baki za su shigo ko za ki ɗanje can bakin hanya bayan 'yan mintoci ki dawo sai ki zo saboda akwai wasu baki da nike jin za su sauko wuri na za su zo ta koma bakin hanya ta ɗan jira da ta dawo ta ya mutu tana bakin hanya tana kuka tana damuwa sai ta ga kuma wasu mutane kamar yadda ya ce sun bullo daga cikin sahara suka nuho suka ganta tana daga hannu suka nuho inda take Allah cikin ikon zama akwai Abdullahi bin Mas'ud shine jagoran tafiyar yace abokin shi aka zo kuma inda za ku gane mata can ba fita suke yadda za su yi ta cuɗanya da abokai ba har mata ka ta zama kamar mata abokanka kaga yanda haka ne da Abdullahi bin Mas'ud da yazo zai gane ta amma da yazo yace baiwa Allah menene matsalaki tace taimako nike so ai min mijina ne muka taho da shi nan wurin kawai ya ma ya ga man zai mutu shi kadai gashi yazo ya mutu kuma ya ce kada a mai lufafa da wani abu sai na halal duk wasu yoyin da ya man kenan wace ya ce yana nan wasu za su zaho kuma zo su rufe shi asara ya ce to ga mun taho je ki kai mu shi dai duba ya ga Abu Zarri ne ya rungume shi ta kuka ce ai aboki na ne shi Allah ne ni ne zan zo da ma haka annabi ya ba mu labari zai mutu shi kadai wasu mutane za su taho gashi kuma Allah ya kawo mu ya ce ma abokin tafiyarsa akwai lufafa nan ya ce akwai akwai mayafai guda biyu da mamana ta saka man su da hannunsa hannunta saboda haka ina da ingancin cewa na halal ne babu matsala a ciki a masa lufafa da shi aka gama aka lullube shi suka rufe shi don suka kama hanya ita ma suka shi Yana an gama ka gani wannan zai iya yiwa da haka magabata suka yi nan gaba ma za mu zo ka gani ma nan cikin littafin za ka ga kisoshin wasu wani ma mutum ya kara ya ƙara magana kuma an yanke kan kuma aka ji kan na magana za ka gani yana nan cikin littafin na'am kace biyu ɗaya tsara ɗaya mu tafi daga nan wannan amurin mumkin ai shi an zanta fito kenan amurin mumkin ne mutum zai iya faɗi da yawa ma an samu wannan shi da yawa za a samu wani zai ce gaskiya to ba shi ya yasa ma suke wasiya ba ai wasiyar da ake yin wani lokaci ai wani din ya ga alamomin ne ya ga alaman mutuwa zai yi ya ga alamomi ana samu sosai Allah dai samu cika da imani subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أبننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين